kowane kare ya haushi sai ka ɗau dutse ka jefe shi to in makiya ne suka biyo ka kana ƙoƙarin guduwa ka tsaya jifan wannan Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta umi albarka a yau muna ɗauke da babban malamin nan Sheikh Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo muna addu'ar Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana masu albarka inda ya jan hankali ga ɗaliban iliminsa akan cewar kar su sake kowanne kare ya haushi su jefe sa su tsaya su yi karatu kawai sannan ya ƙara jan hankalinsu akan duk wanda suka je masa raddi to su yi kamar ba su ji ba kar su ce za su shigar masa yana roƙon su da kar su yi komai su tsaya kawai su yi ilimi sun wuce wajen hakan ake so ɗalibin ilimi ya kasance ya mai da hankalinsa akan karatunsa ka dai jawabin nasa ku saurara. wani ya zo ya yi hauka ya yi hayaniya ya yi haushi shi ke sai in bi shi nima in taya shi saboda ni لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لعز صخر مثقال بدينار kowane kare ya haushi sai ka ɗau dutse ka jefe shi to in makiya ne suka biyo ka kana ƙoƙarin guduwa ka tsaya jifan wannan kare kana jin ba su cin maka ba shaidan bin ka yake a guje so yake cin maka kai kuma Allah ya ce fa firru ila Allah ruga zuwa ga Allah ka kama hanya ka ruga zuwa ga Allah sai wani kare ya tsaya na maka haushi sai ka zauna shaidanu su riske su riske ka rabu da shi ta haushin sa sai me zaka kula shi ba haushe yace sai an kula kashi a ɗauri kashi ko a bata igiya ba baka buƙatar wannan aw kullama tanna zubabu radattuhu inna zubaba idan alayya karim koyaushe na ji kukan ƙuda sai na bi shi ina ta kai masa duka in haka ne na ba wa ƙuda wata daraja rabu da shi ta kukan zai samu wanda zai fesa masa shantus saboda haka abin da nake ƙara jaddadawa ne a matsayina na Muhammad Sani wanda har yanzu ni ɗalibin ilimi ne mai karatu ina faɗar wannan bi haƙƙin ba wai tawalu ba da gaske kada wani cikin masoya ya ce zai ɓata wa kansa lokaci don ya ji wasu suna haushi kada ya daka ta tasu shi ma ya rika haushi ya bai da hankali wajen karanta da al'umma mutanenmu suna buƙatar ilimi suna buƙatar karantarwa matasan nan da kuke karatu muna buƙatar taimakon ku ku taimaka mana akan wannan da'awar da muke ku bar wannan hayaniyar ku zo ku taimaka wajen tsamo da mutane daga cikin wannan kwatamin bid'a da shirka da ake ta nutsar da su ciki kullum ku kokarin fito da su kira na gari ku kenan dan Allah kada a ce dan wani ya kawo mun sura ko ya kawo mun ya kusa ku ce za ku bi shi da ku kyale shi addini mu baya bukatar haka ba kuma yau aka fara ba Allah zai ɗaukaka addininsa mutum ya so ko yaƙi Allah zai ƙarfafa sunna mutum ya ko ya so saboda haka ku koma ku ci gaba da karantar da mutane ku bar wannan rudud a tsakaninku ku. wani can ya kafa kyamara yana ta muku shi kuna da aiki babba a gabanku ku tsaya ku yi wannan aikin da Allah subhanahu wataala ya tashe ku a kansa Allah subhanahu wata'ala ya samu gane ana nuna min lokaci yayi ba dan na gama faɗar abin da nake so faɗa ba amma dai zan haƙura haka abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To Allah shi kyauta malam, Allah ya saka da alkhairi malam, kai daidai muna tare da kai ɗari bisa ɗari. ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel din tamu mai albarka ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa idan har wannan shine karan ku na farko wa shigowa wannan channel din mun gode da sauraron mu da ku kai